ya irin maganar da ake cewa kamar in lokaci ya kai ana haya ana ɗaukar waɗansu a ba su kuɗi su je su yi ɓanna su je su yi fitina abu ne wanda yake an san yadda siyasa yake amma ni a nawa gani ko kansilin yana da wuya har yanzu a zo a ce ga wanga dan fatin siyasa ya shigo cikin unguwa yana raba kuɗi a je a yi bala'i amma mu kowa kamin wannan lokaci muna ma yaran mu kashe da kashe da muna ce musu kamar kada ka yadda kada ka yadda wani ya zo ya yi amfani da kai saboda biyan bukatarsa in an baka kuɗi ma in ma an baka in gaske an baka aka ba za ka yi fitina ka san za inda za ka ka komo gida lafiya idanuwanka biyu da za ka da su ka komo da su hannayenka ka komo da su kafan ka komo da su ka san kamar inda za ka na wani kuma ya shiri yana jiran ka ma mutane na siya dare da rana ina sama kuma suna ji abin da muke faɗi sai lokaci da ya kamata ya kai mu kanmu da matasanmu matasanmu mu yi kokari mu magance irin ra'ayi ba na gari ba ana ganin mu kamar mu yin da gari tsaye ne mu da zaune tsaye milin fitina mu kamar mun ganci wannan amma lokaci da yawa abinda ake faɗi perception game da mu na ba haka nan bane